جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب الصالحين يهدي الله من يهدي الله من يهدي به الله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وآسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta goma sha biyar ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara dubu daya da dari hudu da talatin da shidda kunga kamar jiya aka fara azumi ga shahar an yi rabi idan allah ya ma tsawon kwana kamin ka ankara za ka ga ya kare daga nan shi kenan wanda ya yi kokari ya yi kokari wanda bai yi kokari ba bahaushe ce ta ci wawa ta watse dai da biyu ga watan bakwai a lissafin nasara shekara ta 2015 idan ba ku manta ba muna cikin suratul ma'ida inda Allah yake faɗa mana makirce makirce na yahudu da nasara Allah ka gafarta mana alaramma ko za ka tuna mana daidai inda za mu tashi ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا نعم فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا Allah madaukin sarki yana nuna mana kamar yadda aka yi alkawari da Yahudawa aka samu matsala su ma nasara da ubangiji ya rike alkawari da su matsala aka samu Allah ya ce wa minan ladina qalu inna nasara hakanan daga waɗannan da suka ce mu ne nasara ba su ne suka ce na hannu ansarullah ba daga nan aka yi ci musu mai nasara wato su ne kiristoci allah ya ce a kazna mai saƙahun su ma mun riƙe alƙawari da su na su yi aiki da abin da ke cikin linjila allah ya ce amma su ma fana su hazon min ma zukiru bihi sai suka manta rabo mai yawa daga abin da aka yi musu wa'azi da shi suka manta rabo da yawa daga linjilar da aka karantar da su aka musu wa'azi da ita nasara su ma sun samu matsala shi yasa linjila ba ta zama cikakkiya ba ta zama an yi karo-karo ne aka hada abin da ya samu matsalar da aka samu shi ne zamanin da annabi isa yana da rai wato yahudawa sun hana shi sakewa da almajiransa kamar da muka gani a baya a kore shi daga wannan gari ya koma nan garin su bi shi nan za su kashe shi ƙarshe muka ce har dai ya koma ma cikin duwatsu yake zuwa ya kwana da safe ya shigo gari to wannan sai ya jawo linjila da yake karanta musu sai zama ba su rubuta ta ba sai zama ba ba sai zama babu ita a rubuce ana cikin wannan yanayi ne har aka ɗauki annabi isa da aka ɗauki annabi isa almajiran kuma yahudawa suka ci gaba da bin almajiran suna kashewa ya zama su ma almajiran ta kansu suke yi suna ɓuya wasu ma na tsoron su ce su almajiran annabi isa ne to wannan yasa har aka ɗauki tsawon lokaci linjila ba a tara ta an rubuta ta ba ba a rubuta wa'annan linjiloli guda hudu da ake da su a halin yanzu ba sai bayan ɗauki annabi musa da annabi isa da wajen shekara 300 to kaga shekara 300 ai da yawa kuma sun ƙara samun matsala a lokacin babu wata daula shi bai samu asasa daula ba kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya samu dama asasa daula daular da za ta ba addinin kariya ta ba ƙur'ani kariya sai zama a tarwatsa suke linjiloli da ake da su guda hudu ba su bayyana ba sai bayan wajen shekara 300 a lokacin da aka samu wani sarki wato na kustandin ya karbi addinin kirista to yanzu sun samu wata masarauta da za ta ba addinin kariya to sai lokacin ne wato sauran linjiloli suka ci gaba da me suka ci gaba da bayyana kuma linjilolin da suka bayyana kamin nan suna da yawa ba linjila ɗaya ne ko biyu ko uku ko hudu ba to sai zuwa wannan lokacin ne aka tantance wa'annan linjiloli guda hudu aka ce su ne waɗanda za a yi mai su ne waɗanda za a yi amfani da su sai ya zama su ne wa'anda kiristoci suka rike ake amfani da su har zuwa yanzu shi yasa duka wa'anda suka rubuta wa'annan linjiloli guda hudu babu wanda ya rayu da annabi isa babu wanda ya rayu da ba da annabi isa zaka ji an ce linjilan markus ko mark bai rayu da annabi isa ba za ka ji an ce linjila yohana shi ma ya rayu da annabi isa bai rayu da annabi isa ba daga baya ne shi yasa kowanne za ka ji ya ce yana ba da labarin shi ma labarurukan da ya samu ne wannan ya sa linjila sai zama ba a same ta complete yadda ya kamata a same ta ba kuma shi yasa in ka karanta ta za ka ga wasu maganganu maganganu ne nawa maganganu ne na Allah wasu maganganu manganu ne na yesu almasihu wasu maganganu maganganu ne na almajiran yesu almasihu wasu maganganu ma maganganu ne na wasu waɗanda ba su ji ba ba su gani ba suka ce su ma da su ciki eh? kamar irin wasiƙun paul eh? manzo bulus eh? da ya rubuta su ma duka aka tattara su aka hahaɗa dai duka ya zama yana cikin me yana cikin abin da ake cewa al'ahadul jadid abin da ake cewa new testament old testament kuma dama abin da ake tsammani shine a taura abin da ya saura shine sai aka hada wuri guda daya shi yasa shi karan kansa bible din ma ake ce masa bible eh me ake nufi da bible shine a samu mutane daban-daban kowa ya rubuta littafin shi bayan sun gama rubutawa sai a ce to kai kawo naka kai kawo naka kai kawo naka sai a hada littafin a wuri guda sai a yi musu bango daya ina fata fahimci wannan wannan shine abin da ake cewa wato bible collection of different books by different authors mutane daban-daban su rubuta littafi sai a haɗa littafan wuri guda ɗaya sai a musu bango a cikin sun zama littafi guda ɗaya wannan shi ake cewa me shi ake cewa bible ba turanci ba ne ina fata an fahimci wannan yare ne to wannan shi ya kawo lijila ita ma ta yi ta salwanta ya zama ba a same ta cikakkiyarta ba shi yasa Allah ya ce fanasu hazan mimma zukiru rubi. kuma daga abin da ya kara kawo 'yannan matsaloli da suka shafi linjila da attaura shine linjila da attaura duka Allah bai ɗauki alƙawarin kare su ba ya ɗora wa maluman yahudawa da maluman nasara ne su kare su kamar yadda zamu samu nan gaba inda Allah ce bi mastuhfizu min kitabillahi Allah ya ɗora musu responsibility ne na su tsare littafin su da kansu amma shi ƙur'ani sai Allah bai ce annabi ya tsare ba sai ba a ce mu mu tsare ba sai Allah ya ce shi da kansa ya ɗauki nauyin tsare alkur'ani mai girma inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun Allah ya ce inna nahnu lalle mu nazzalna dhikra ba muka saukar da alkur'ani mai girma wa inna lahu lahafizun kuma mu za mu tsare shi to tunda Allah zai tsare akwai gara ko zago ba gara ba zago ba gudda ko barna ba dama ta shigo ta gaba ko ta shigo ta baya la ya atihil batilu كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه دقينا تنزيل من حكيم حميد الله مدوكين سركي يتي إن الذين كفروا بالذكر للي ودن سكا كافر شوى القرآن ميقرما سوى كافر شوى ذكري menene zikirin sai Allah ya ce wa innahu kitabun aziz wani littafi ne ga garaba da wanda ya fi karfin kowa a duniya kuma shi wannan littafin la ya atihil batilu banna ba ta shigo masa min bayne dai wala min kalfi ta gaba ko ta baya ji Allah Allah ya ce tanzilun sa saukakke ne min hakimin hamid daga gwani wanda ya fi kowa iyawa wane ne gwani wanda ya fi kowa iyawa Allah madaukin sarki sannan hamid wannan hamid fa'il bi ma'ana maf'ul an ce hamid amma bi ma'ana mahmud kuma wanda ake gode masa duk duniya na gode masa mala'iku na godiya mutane na godiya aljanu na godiya kwari na godiya tsuntsaye na godiya kowa shi yake godewa Allah ya ce shine wanda ya sauka da alqur'ani mai girma to wannan ne dalilin da ya sa alkur'ani mai girma ya samu kariya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba sai da ya zama akwai qur'ani a rubuce daga bakar zuwa nasi sannan ga mahaddatan ƙur'ani birjak sun haddace shi zamanin sai na abubakar da ya zama ana yawan yaƙe-yaƙe ga 'yan ridda ga waye ana yawan kashe mahaddatan alƙur'ani mai girma ƙarshe aka kawo shawara cewa lallai akwai buƙatar hada alƙur'ani mai girma bayan an kai ruwa rana daga ƙarshe ya zo ya amince aka yi kwamiti ƙarƙashin zai ibn thabit wani gangaren ɗin mahaddacin alƙur'ani mai girma sakatarorin da ke rubuta ƙur'ani in an saukar kutabul wahayi aka ɗebo su aka saka a ciki kwamiti ne na gangaren gangaren sannan duk da haka aka ce kowa wanda yake da wani abu daga ƙur'ani a rubuce ya rubuto ya kawo saboda haka kai ka ka rubuta suratul baqara in ka kawo sai an sa wancan shi ma ya kawo wancan ya kawo wancan ya kawo an yi kwamfiyarin, an ga duka sun yi daidai ba matsala yanzu baqara ta samu ko bata samu ba ta samu sai a samu maluma ce to ku rike ko kuma gangaren gangaren kowa cikin ku ya mana tilawar suratul baqara ana dubawa a ga tilawarsa ta ci karo da abin da ke nan ko ba bambanci idan wannan gangaren ya juye sai nes gangaren za gangaren plus gangaren plus an gama tantancewa a ce wannan ya samu da haka aka yi compiling din alkur'ani mai girma zamanin sai na warar da lafa an aka kara tantancewa haka aka yi ta yi har zamanin sai na usman ah? saboda bambancin lahaja da kira'a da ake samu daga nan aka buga wayannan masahifar usmaniya daga wannan qur'ani da aka rubuta ne aka yi copies aka tura headquarters na musulunci aka ce to duk wanda yake da qur'ani nashi private ya kona wayannan sune authorized copy na alqur'ani mai girma masu wannan silsila da wannan tarihi da su za a ci gaba da amfani ina fata an gane wannan akwai ta yadda za a samu tangarra ba ta yadda za a samu tangarra shi yasa aka karanta qur'ani mai girma magana Allah ce zalla a ciki haka ne annabi maganganunsa su ake cewa hadisi akwai littattafan da ana ake rubutawa ana ake me rubuta sauran masu karin bayani a baya fuka hau da masu bincike akwai littattafansa su ma da ma ake rubutawa da wannan alkur'ani mai girma ya samu tsaron da ya kamata ya samu shi yasa kana karanta qur'ani mai girma kaga za ka abin ya baka mamaki idan Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qul huwallahu ahad قل هو الله أحد ko masa qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbil falaq ko masa qul a'udhu bi rabbin nas qul a'udhu bi rabbin nas ko yace qul ya ayyuhal kafiruna qul ya ayyuhal kafirun ko ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimati الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون تذكر أكيد مثالي idan misali zan ba alarama umarni ya faɗi wata magana ya tarar da ku wani saƙo sai na cewa alarama ka ce musu kowa ya zauna idan alarama zai isar da saƙon ya zai ce sai ya ce kowa ba zai ce ka ce musu kowa ya zauna ba kowa abinda zai faɗa kenan me zai ce kowa ya zauna kenan da Allah ya ce wa annabi kul huwallahu ka ce Allah shi kadai ne me ya kamata annabi ya faɗa Allah shi kaɗai ne to amma tun da magana Allah ce yadda Allah ya faɗa haka zai faɗa shi ma dai ta yi sai ce ka ce Allah shi kaɗai ne aka ce wa annabi a uzu bi rabbin nas ka ce ina neman tsari daga ubangijin mutane abin da ya kamata annabi ya faɗa sai ce uzu bi rabbin nas amma ba uzu bi rabbin nas ya faɗa ba yadda aka faɗa masa dan magana Allah ce ba dama ya ƙara harafi ko ya rage harafi shi ma da ya tashi faɗa sai ce ka ce a uzu bi rabbin nas aka ce ka ce musu ya ku ahlal kitabi kaza kaza kaza da ya miƙa ya ce ya ku ahlal kitabi sai ce ka ce ya ku ahlal kitabi wato yadda aka faɗa masa content din the same content the same context between inverted commas yadda aka faɗe su haka manzan Allah ya isar da su daga nan za a gane ba kalmar kowa ƙur'ani banda tawa banda ta Allah madaukakin sarki Allah mun gode maka da ka bamu wannan littafi shi yasa aka ce fa nasu hazzan ma zikiru bi to me ya same su a sanadiyar haka Allah ce fa agaraina bainahumul adawata wal baghdha ila yawmil qiyama sai muka cinna musu gaba da adawa da kiyayya su har zuwa ranar tashin alkiyama wannan yasa kar ku musulmai ne kadai suke rarrabe kiristoci sun fi musulmai yawan kashe-kashe da rarrabuwa-rarrabuwa su ma ɗariƙa-ɗariƙa ce tana nan kala-kala iri-iri an gane wannan ba haɗin kai suke yi ba haɗin baki ne ake yi amma su ma a kakkashe a rarrabe a rarrabe suke kuma kun sa abin da zai fita da muku hankali nasu ma ya fi hatsari domin idan ka karanta tarihi kaga abin da kiristoci sashin su yawa sashi yadda suka rinka kashe juna suka rinka rusa masalla coci coci na juna suka rinka azabtar da juna abubuwan da ya faru a tsakanin su bai faru a tarihin musulmai da addinin musulunci ba shine fa a garai na bai na humul adawata wal bagaba a ila yawmil qiyama Allah ya ce wa sawfa na Allah kuma da sannu Allah zai ba su labari makano ya suna'una da abin da suka kasance suna aikatawa Allah mun gode maka da ka bamu islam sai Allah shi mai gaba da rama ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna min alkitab yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين الله يتي يا أهل الله يتي يا أهل الكتاب Allah rama ya gangaro ƙura kun san ƙura ne ne da shi da zai dan kara juna mana wata haka ya mana tazarci Allah ya ce ya ahalar kitabi ya ko ahalar kitabi a kuma rasuluna haƙiƙa ga manzanmu ya zo muku wane ne wannan manzo da ya zo shi ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam me aikin wannan manzo bayyana lakum kasiran mimma kuntum tukfuna min kitabi. yana bayyana muku da yawa daga cikin abin da kuka ɓoye na daga littafin ku kenan yahudu da nasara yahudawa akwai abubuwan da suka ɓoye a cikin attaura suka ƙi gaya wa mabiyansu nasara akwai abubuwan da suka ɓoye a cikin linjila suka ƙi su faɗa wa mabiyansu wa ya zo ya fasa ƙwan sai da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya zo ya tona asirinsu daga ciki akwai ayatul rajam ayar jefe mazinaci a cikin attaura ma mazinaci hukuncinsa shine a jefe shi to sai manya-manyan yahudawa suka zama mazinata sai ka ji wani shirgegen limami bai hude ya dirka wata cikin shege zai yi wani aiki da wannan ayar manya-manyan sarakuna suka zama mazinata manya-manyan masu kuɗi suka zama mai mazinata a cikin yahudawa to bisa wannan malaman yahudawa sai suka murkushe ayar ta cewa a jefewa a jefe mazinaci wannan asirin bai tonu ba sai bayan zuwa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ayoyin da suka faɗi siffofin manzan allah sallallahu alaihi wasallam a cikin attaura da kamanninsa yahudawa sun ɓoye wa'annan ayoyin ba sa karantawa mutanensu abdullahi dan masa'ud da mu'azu dan jabal sai da suka kai suna faɗa yahudawa ya ku yahudawa ku ji tsoron allah kun sani fa da ku kuke karanta mana da kanku ayoyi a cikin littafinku a ciki kuke mana bayanin siffofin annabin da zai zo nan gaba ya annabin zai zo kuma ku yi faɗa da shi saboda yahudawa sun san akwai ayoyin amma daga bayyanar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka boye wayannan ayoyi suka daina karanta su da ko rigima ta hada su da kafiran laraba sai su ce babu matsala annabin karshe ya kusa ya bayyana za mu haɗa kai da shi mu yaƙe ku sai annabin ya bayyana cikin larabawa ba cikin ƙabilar su ba sai suka ce to billahi la ilaha abin ya zama haka ba za mu yadda da shi ba duk gaba ɗaya za mu haɗa mai faɗa da su amma sun cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin allah ne abdullahi ibn salam ya ce ran da na haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi na ganshi ya ce wallahi na gane shi ne annabin da a taura ta ba mu labari fiye da yadda zan gane ɗana na ciki na idan na ganshi amma yahuda suka yi mai suka ɓoye wannan da ƙur'ani ya zai tona musu asiri ce akwai siffofin wannan annabin a cikin littafin a lokacin da salmanul farisi ya yi 'yan e bilimbituwa bilimbituwarsa cikin wasu addinai daga baya shi da kansa ya dawo ina ya dawo madina inda na ake tsammanin annabin zai bayyana wurin da ke da bishiyoyin dibine da yawa yana jiran annabin ya bayyana ya yi addinin kiristanci ya yi sauran addinai ya yi addinin su na ƙasar farisa yana neman addinin gaskiya nan kawai yana zaune sai yana kan bishiyar dabino sai ji an ce annabin nan da aka aiko daga maka ga nan yawo hijira zuwa madina bai san sanda da ya fito da kan bishiyar ba saboda murna ya je ga annabin ya ga alamu da siffofin da aka gaya mashi duk da haka yana so ya tabbatar sai je aikin wahala ya samu kudi gidan siyo abubuwan da zai yi manzan Allah hadaya yana kawa ya ce ya rasulallah wannan sadaka ce na kawo maka manzan Allah ya ce Allah ya saka da alkhairi Allah ya albarka sahabai ku raba sai ga an raba wasu abai annabi bai ci ba ba kai gidan annabi ba dama kuma ya karanta wannan annabin bai cin sadaka bai ci me sadaka ya ce to na samu alama daya sai sake komawa ya buge-buge dan har haɗo wani abu sai sake dawa da ya kawo ce hazihi tun laka ya rasulullah wannan kyauta ce na kawo maka manzo Allah ce to a diba abai ya ce mu ma a diba mana a shiga da shi cikin gida dama ya karanta annabi yana cin kyauta sadaka ce baya ce baya cin me sadaka yanzu ne duniya ta lalace je ka kano sai ka samu wani shirgegen sharu wai shi jika manzo ne a halil baiti jika ma'aiki ne amma da ka samo dubu hamsin ka kawo ka ce sharu wannan sadaka ce aka kawo ya ce ma sha Allah ma sha Allah ta baraka sai karbe dura aljihu in ka jika annabi ne bai kamata ka ce zakawa famili gidan manzo Allah ba su cin kyauta ba su ce sadaka bai kamata ka ci sadaka ba an gane karatu to zuwa abin da ya saura ku zai fa shine an ce masa annabi yana da tambari na annabtaka a bayansa to yaushe annabi har zai cire mayafin da yake da ta da shi ga tambarin kullum in ya zo sai ya koma ta bayan manzan Allah sallallahu alaihi yana dan lallekawa manzan Allah ya kalle shi ya ce ya farisi ya kai wannan mafarisi leke-leken da kake kana so ka ga hatimin annabtaka ne manzan Allah sai cire ma ya duga ya ce to kalle shi da kyau nan ta take rungume manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana kuka ya rinka faɗa manzan Allah irin wahalar da ya sha da azabar da ya sha a rayuwa kamin ya iso jan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan akwai alamomin manzan Allah a rubuce a cikin littafin su amma suka yi me suka boye ina fata an fahimci wannan haka nasara annabi isa kamin ya bar duniya ya gaya musu cewa akwai wani annabi da zai zo nan gaba hadda sunan annabin a cikin littafinsu amma shi ma suka murkushe suka boye ba sa gaya wa mutanensu ana rama yana ji akwai yara cikin suratul safi wa in qala isa ibn maryam ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaykum musaddiqan مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين النبي إسحاق فدا مسنا شعيا بني إسرائيل يا بني إسرائيل inni rasulullahi ilaikum ni manzan Allah ne zuwa gare ku musaddiqan lima bayna yaday min at-taurati ina mai gazgata abin da ya rigaye ni abin da ke gabana na daga at-taura annabi Musa da yazo da at-taura annabin Allah ne at-taura ita ma gaskiya ce ba na zo in kareta ta ba wa mubashiran sannan kuma ina mai muku albishir ina mai muku bishara ha ah? bi rasulin da wani manzo ya ati wanda zai zo min ba ba'adi bayana ismuhu ahmad sunansa ahmad falan ma ja'ahum bayyana bayyinati yayin da ahmad din ya zo musu da hujjoji bayyanannu qalu hadha sihrun mubin sai suka ce wannan sihiri ne bayyananne su ma ayoyin da suka yi magana da bisharar zuwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin su ma sun ɓoye sai lokacin da Alƙur'ani mai girma ya zo sannan ya tona musu asiri ina fata an gane wannan shine yubayyinu lakum kaseeran mimma kuntum tukfuna min alkitabi Allah ya ce wa ya'fu an kasir annabi ma ya yi afuwa da dama bai tsaya sai ya muku tonan silili a cikin al'ummar ku ba sai Allah ya ce qarija akum min allahi haqiqa ya zo muku daga wajen Allah me ya zo muku daga wajen Allah shine nurun haske menene hasken malamai suka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine hasken kenan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zuwan sa a duniya menene haske ne wato misalin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kamar da daddare ne kana cikin daki a kulla daki mai duhu sai ka kunna tocila sai ka kunna me tocila yadda ga tocilan nan ta haska a cikin wannan duhu to haka manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zama tocila wacce ta haska duniya shi yasa ya ishe ka kai da cewa annabin Allah ne sanda ya zo duk duniya tana rikici duk duniya tana yamutse tana hargitse komi ya rikici lamari ya lalace ya dagule sai ya taso ya ce duk duniya gaba ɗayanta kan kuskure take ni kaɗai ne kan daidai kai ka ji wannan irin magana duk duniya tana kan me mutum ɗaya taso ya ce duk duniyar nan kan kuskure take ni ni kaɗai ne kan shirya ni kaɗai ne kan daidai in ba annabin Allah ba waye sai wannan tun ba a yadda ba tun ana ganin abun hauka ne tun ana ganin abun rashin hankali ne daga ƙarshe kuma sai da ya furubin wa duniya cewa duk duniyar lalle kan bata take shi kadai yake kan daidai sai wanda ya bi shi kuma har yau a duniya ba wanda ke daidai sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wanda ya bi hanyar shi in dai baka bi hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba sunanka kana kan me kana kan bata wallahi akwai mutumin da nake magana da shi ba musulmi bane kirista ne yace ina yace yana ganin wautar kiristoci yan uwansa da wai ba su yadda annabi muhammadu manzon Allah ba yace shi wallahi ya da annabi muhammadu manzon Allah ne dani shugaban kungiyar kasa muke magana da mutumin muka ce masa me yasa yace ya za a yi mutum ya taho shi kadai a duniya ya fara wa'azi yace duk abin da ake ba daidai bane tun daga anguwarsu ake so a murkushe shi ya gagara a zo garinsu a buga ya gagara ƙasa ta haɗu ya gagara duniya ta haɗu a kan shi ya gagara tun daga wancan lokacin yau shekara 1400 da wani abu mutane mabiyansa kullum ƙaruwa suke ƙara bazuwa suke yaɗuwa suke har sun cika duniya da shi kaɗai yanzu ana magana akwai musulmi sama da biliyan a duniya sama da biliyan sama da miliyan dubu da shi kaɗai tak ya ce wace aya kake jira ta zo ta yi furubi maka wannan annabin Allah ne in wannan bai sa ka da annabin Allah ba ne kuma wallahi ba musulmi ba ne ya ce banda annabin Allah duk duniya ba mai iya kawo wannan revolution ne shi yasa za ku ga hatta waɗanda ba musulmi ba da dama sun yi rubuce-rubuce wane ne wanda ya kawo canjin da ya fi ba duniya mamaki dukkan su kowa ya zo magana sai ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ya kawo canjin da ya fi kowanne ba duniya mamaki ya za ka yi ka gane wannan canji ɗauki abu biyu balarabe a kan an taɓa masa kare ana iya yin shekara arba'in ana yaki saboda an kashe masa kare kare ya yadda jininsa ya ƙare na 'yan uwa da dangi da ƙabilarsu duka yadda manzan Allah ya same su kenan sallallahu alaihi wasallam sai ga a lokacin da musulunci ya ci kasar Andalus da yaƙi wani abu ya faru kuma a cikin larabawa wani dattijo yana gona yana aiki a gonarsa kawai sai ga wani yaro ya tsallako gonar da gudu yana shigo ya ce baba taimake ni za su kashe ni baba sama inda zan ɓoye za su kashe ni sai dattijo nuna masa wani ɗaki na gona ya ce ɓoye a nan sai ya shige cike ɓoye kamin a haka sai ga mutane suna tsallako gona suna shigowa baba ba ga wani matashi ba ya ce na gan shi ina yi yayi nan ya nuna musu ta gefen da yan buka take ai ba za ta dauka cikin buka yake nufi ba saboda haka sai aka nausa da gudu ta ce aka tsallaka danga kamin ai haka an daddawo ba a gan shi ba baba ka sa abin da ya faru a'a ai wannan matashi ɗanka ya kashe